ka dai nuna ga abin da ya kamata sannan ka nuna cewa wannan wanda ka tallata eh. shine daidai shine daidai saboda kai ka karbi kuɗi a yanayin da nake ciki a yanayin yanda aka ce in faɗa ba to yanzu ko da wata jam'iyya ta zo maka za ta baka kuɗi za a ƙara iya ganin ka a wani bidiyo. A ɗan kasuwa ne ni mana na gaya miki ba abin da ba tallata ba kowace irin jam'iyya ce ta zo take neman in tallata ta zan tallata ta. kwanakin baya kana aiki a arewa 24 mm. yanzu jama'a sun daina ganin ka a arewa 24 mm. wayansu kuma suna surutun cewa mm. ka yi cin hanci da rashawa shi yasa aka kore ka kai dan jarida ne kuma dan fim ne amma jaridan da kake yi ka karanci jarida ne ko ko ka tsince shi ne a hanya ba a ganin ka a fim menene ba ka samun aikin ne ko ko tsada kake musu shi yasa ba a sa kafin kwanakin baya akwai wani bidiyo da ya yi ta trending a social media mm. an ganka kana fada da wani eh, garuwa mutane suka yi ta surutai a kai me faruwa wannan lokacin kayi wani program a arewa 24 mm. inda kake gayyato 'yan fim daga masana'antar kanewar mm. inda kake musu tambayoyi amma mutane da dama suna gani kamar kana kokari ne ka kore waɗannan bakin naka idan sun zo menene gaskiyar lamarin to an ganka a siyasa ni a daidai ina kwanakin baya an ce ka dora hoton tinubu mm. me ya faru da kuɗi da masoyi waye ka fi ƙauna waye mai gidanka a kaniwood wani fim ne ka fara yi yaya kake kallon kaniwood industry a yau kwanakin baya an ga wani bidiyo ɗinka a gaban atiku kana ta jawabi kana ta jawabi daga baya kuma ba a sake ganin ka ba me faru mutane biyu zan baka yanzu a cikin su zaka zabi mutum ɗaya. to ga eh da abba ruda hmm. da mishinko